وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا kuma domin ya tsoratar da Yahudu da Nasara da wasu ɓangare na mashirkai waɗanda suka ce Allah ya riƙe wani a matsayin ɗaya.